ka kawar da kai daga jahilai idan sun yi maka wauta idan mutum yi jahilci to kai kuma sai ka kawar da kai karka mayar da martani da jahilci idan mutum ya zage ka to kai ba za ka yi zagi ba sai ka mayar da magana ta adalci idan mutum ya maka ƙarya kai ba za ka yi masa karya ba sai ka faɗi magana ta gaske game da shi idan mutum ya saba wa Allah cikin haƙƙinka kai sai kai wa Allah da'a da biyayya a cikin haƙƙinsa idan mutum ya maka ƙage kar ce bari in rama in yi masa ƙage faɗi abin da ka sani daidai wa daida na kasa.